barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na ranar juma'a yau muna uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan biyu shekarar miladiya ta biyu. da ashirin da shida a yau kamar kullum insha Allahu za mu ci gaba da tafsiri a cikin suratun nur da za mu ƙarƙare tafsirin aya ta shida zuwa kan aya ta tara kafin mu ci gaba insha Allahu bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن إن الله تواب حكيم نعم الله سبحانه وتعالى يتي للذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولنا آيوي كما يندى أقوانكي بيو لسك قباتا muna fassara su da suke magana a kan li'ani hukuncin li'ani yayin da muji ya jefi matarsa da zina ko kuma ya ce bai yarda da cikin da take ɗauke da shi ba Allah ya shar'anta hukuncin da za a yi musu domin su kare kansu shi ya kare kansa daga haddin ƙazafi da ya yi wa matarsa da jifanta da aikata zina ko na jifanta da yin cikin shege ya kare kansa daga wannan ta hanyar li'ani wato ta hanyar rantsa da zai yi guda hudu rantsuwa ta biyar kuma ya kira la'anar Allah ta tabbata a gansa idan ƙarya yake sannan ita ma ta kare kanta daga haddin zina wanda shi ne jefewa kasancewarta matar aure ta hanyar ita ma rantsuwa da za ta yi guda biyar rantsuwa hudu ta biyar kuma a kira wa kanta fushin Allah idan har ya kasance gaskiya yake faɗa saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya shar'anta wannan hukunci domin kowane ɗayansu ya samu kariya miji ya samu kariya daga haddin ƙazafi kare kansa kada a yi masa haddin ƙazafi ita ma ta samu kariya ta hanyar rantsuwar da za ta yi kada a yi mata haddin zina to wannan shi ne dalilin shar'anta wannan hukunci mutum yana iya yin li'ani da matarsa wato ya yi rantsuwa a bisa cewa abinda da bisa cewa ya kama ta da wani ko yana zarginta da wani wannan rantsuwar da zai yi da li'anin da zai yi ba shi yake nuna cewa in tana da ciki abinda yake cikin ya zama shige ba domin zai iya yin li'ani a kan tuhumar ta da aikata alfasha amma baya tuhumar abinda yake cikinta ba dole ba ne don an yi li'ani ya zama na idan tana da ciki li'anin ya shafi cikinta yana yiwa yayi li'ani ne kawai da ita saboda yana zarginta amma ba don yana tuhumar abinda yake ɗauke da shi da ita a cikinsa ba saboda haka hakkin miji ne ya ga dama da tabbatar da abin da yake cikin ta da da cewa nasa ne ya ga dama kuma ya kore wa kansa idan bai kore wa kansa ba to koda sun yi la'ani kuma tana da ciki bai kore ɗan da yake cikinta ba bai kore danganta shi zuwa gare shi ba to yana nan a matsayin ɗansa saboda haka kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala da ya faɗa dangane da ita matar cewa wa izra'u anha al'azaba wato kare kai ne daga haddi da yawa wani lokaci a mutane sukan mutum yakan iya samun iyalinsa cikin wani yanayi ya aikata alfasha ba wai yana zargin 'ya'yan da suke suka samu ba ne a'a shi yana zarginta ne akan wani abin da yake tuhumarta da shi na aikatawa amma ba wai na zargin 'ya'yan ba ne to a nan da sake ta ya fi sauƙi a kan ya yi mata ya yi la'ani da ita idan ya zanto kawai zarginsa da yake yi mata zargin yana zarginta cewa tana aikata alfasha ba wai yana zargin 'ya'yan da suke suka haifa da shi ba ne ya yi da cewa 'ya'yan da suka haifa da 'ya'yansa ne wakilila dukkaninsu sun yi kama da shi baya kokonto kan cewa ‘ya'yansa ne amma kuma yana zarginta da wani aiki wanda ba mai kyau ba to a nan ya sake ta ya fi masa alkhairi akan kan yaje ya ce za a yi mula'ana saboda haka ya yi terere ya yi ya maɗiɗi da kansa kuma ya maɗiɗi da matarsa iyalinsa kuma ya maɗiɗi da ‘ya'yansa da abin zai shafe su yayin da aka yi wannan wato rantsuwa a kotu ko a gaban alkali labarin zai bazu musamman ba a yanzu da harkar tsegumi ta yawaita abinda bai shafe ka ba wanda ya shafe ka aka za a je a ta tseguminsa a ta ɗauko wasu labarurruka wanda bai kamata ma a ɗauke su ba kafafen watsa labarai suna aiki ba da ƙwarewa ba akwai labarin da bai kamata a yaɗa shi ba saboda yaɗa shi yaɗa alfasha ne wani abu ne wanda ya faru tsakanin miji da matarsa har ya kai su gaban kotu to a ƙa'idance a musulunce bai kamata a ce irin wannan kafafen yada labarai sun je suna ɗauka suna yadawa ba mutum abinda ba zai so wa kansa ba sai ya so wa ɗan'uwansa ta abinda kake kyamar ya kasance tare da kai to ka kyamace shi ga ɗan'uwanka shi wannan da zai ɗauko wannan labarin yana yadawa yana ta yama didi da shi da a ce shi ne mahaifansa suke kotu suke rigima ta yama da ɗaya to da ba zai sami labarin ana ya a gari ba amma shi yanzu saboda bai shafe shi ba ya ɗauko labarin wasu da wasu ɗin na matar wani ce wani ce ya ɗauko yana yaɗawa ai an je kotu ije da mata suna rigima akan kaza wannan babu shakka ya saba wa dokar addinin musulunci kamar yadda zamu zo nan gaba a cikin ayoyin zamu karanta insha Allah zamu tattauna wannan wannan matsala matsala ce wacce ta saba wa dokar addinin musulunci kuma musulunci yake da tanadin horo na azaba mai tsanani ga wanda yake aikata wannan laifin yayin da muka zo tafsirin innal ladina yushibuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu saboda haka tana yi wa mutum yana zargin matarsa da aikata alfasha amma ba ya tuhumar cewa 'ya'yan da suka haifa 'ya'yansa ne wannan babu buƙatar ya je kotu har a ce za a yi rantsuwa shi kina ya saki ta inda in an bayar li'anin ƙarshe dai abinda za a kai gare shi shine rabuwar to inda har zai iya rabuwa da ita ba tare da an ta da ƙura ba tare da an ɓata sunan wasu ba to sai ya bi wannan hanyar ta fi sauƙi saboda haka sai ya ce ya sauwaƙe mata shi kenan rabuwa ta tabbata saboda haka ɗa da yake da mace ke ɗauke da shi haƙƙi ne namiji yana iya tabbatarwa da cewa ɗansa ne yana kuma iya kore kasancewarsa ɗansa idan ya kore zamantowarsa ɗansa ne ba ya halatta a ci gaba da jingina masa shi ko da kuwa za a haife shi da kama da shi ne aka je aka yi li'ani ya tabbatar da cewa shi ba ɗansa ba ne ya yi waɗannan rantsu-rantsu da aka tanada kamar yadda muka karanta ba ya halatta kuma a ci gaba da jingina masa wannan yara, daga ce masa ɗansa ko da kuwa ya yi kama da shi ko da kuwa an je an yi dna an tabbatar da cewa ɗansa ne yake cewa fafarraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai na huma da biyar raba tsakaninsu waka za Allah yi da'a waladuha li abin wala turba wala yurba waladuha wa marramaha aurama waladaha fa alaihi alhaddu annabi ya raba tsakaninsu ya raba aurensu ya kuma yi hukuncin cewa ya zartar da hukuncin cewa ba za a kira shi da sunan wannan uban nashi ba ko wannan mijin nata ba za a kira ɗan da sunansa ba wala turma wala yurma waladuha ba za a jefe ta kuma da zina ba ta riga ta yi rantsuwa ta kwaci kanta to kuma da mijinta ya ce shi ɗan da ta haifa ba nasa ba ne bayan ta yi wannan rantsuwar baya halatta a ci gaba da kiranta mazinaciya ko ta taɓa zina ba halatta a jingina mata aiwatar da zina saboda ta wanke kanta da wannan rantsuwar haka nan ɗan da ta haifa baya halatta a rikice masa ɗan shege ko ɗan zina nabi ya ce wala turma wala yurma wala duha kada a jefe ta da zina kada a jefe ɗanta kada a jefe ɗanta da cewa ɗan shege ne annabi ya ce wa marrama ha aurama wala da hafa alaihi alhaddu wanda duk ya kuskura ya jefe ta da zina ya zarge ta ya tuhume ta da zina ko ya jefe ɗanta da cewa ɗan zina ne annabi ya ce haddi ya tabbata a kansa za a yi masa haddin ƙazafi idan da za a zo gaban alkali miji ya ce shi baya tuhumarta da zina amma dai ɗannan da yake cikinta ɗannan da ta haifa ba ɗansa ba shi dai bai baya tuhumarta da zina amma ɗannan ba bane ba ne wataƙila baya gari ko ya yi tafiya ya zo aka samu ɗan saboda haka watakila shi a wajensa ko dai ɗa ne na shubha ko kuma ɗa ne na an yi wa matar faɗi kuma wani dai dalili da shi bai sanya aka yi cikin ya samu ba amma dai shi ba na shi ba ne shi kuma baya tuhumar ta da zina to a nan shi kaɗai ne zai yi rantsuwa ita ba za ta yi ba tunda da a ce ya tuhume ta da zina to shi ne za ta yi rantsuwa don ta kwaci kanta daga haddi amma tun da babu tuhumar zuna ta ɓangarensa shi ne kawai bai yarda da ɗan ba to sai ya zanto shi kaɗai ne wanda zai yi wannan rantsuwar don ya kwaci kansa daga haddin ƙazafi sannan kuma ya kore ɗan da take ɗauke da shi ko ta haifa daga gare shi idan mutum ya yi wa matarsa mai taɓin hankali ƙazafi matarsa mai taɓin hankali sai mata ƙazafin zina ya ce yana tuhumarta da zina don haka zo shi kaɗai ne zai yi rantsuwar banda ita saboda mai saboda ita ba mai hankali ba ce duk wanda ba hankali a tare da shi an ɗauki masa alƙalami alƙalamin ba baya kansa baya hawansa saboda ka ba umarni da hani a kanta saboda ka ishi ne zai yi wannan mula'ana zai yi wannan rantsuwa don ya kwaci kansa ko kuma don ya kore ɗan da ta haifa cewa ba nasa ba ne to amma idan mace ce ta yi wa mijinta ƙazafi to a nan babu maganar li'ani domin li'ani ya zo ne yayin da miji ya jefi matarsa ba mata ta jefi mijinta ba a nan idan miji ne in mata ce ta jefi mijinta to hukuncinsa hukuncin ƙazafi ne saboda sai ta kawo shaidu hudu za su tabbatar da abin da suke faɗa na zargi a kansa idan babu sai a yi mata bulala tamanin bulalar wato haddin kasafi amma ba li'ani za a yi ba ana yin li'ani ne yayin da miji ya jefi matarsa ba wai mace ta jefi mijinta da zina ba waɗannan ayoyi da suka yi bayanin wannan hukunci martani ne karfa zuwa ga kawarijawa masu kafirta musulmi don ya aikata babban laifi gidan kawarij din mutumin da ya aikata kabira wato babban laifi to ya bar musulunci ya yi ridda wanda ita ce su. to wanda aya martani ne zuwa gare su domin yayin da mutum ya zo ya jefi matarsa da zina to ɗayan biyu ko dai ya zanto mai gaskiya in ya zanto yana da gaskiya to ita ta tabbata mazinaciya ce ko kuma shi ya kasance makaryaci ita mai gaskiya ba ta yi zinar ba ya jefe ta da haka to kaga shi ya tabbata mai laifi ita kuma ta zanto ba mai laifi ba to a duka yanayin guda biyu ko shi ya zanto mai gaskiya ko ya zanto marar gaskiya ko ita zanto mai gaskiya ko marar gaskiya an aikata babban laifi ko dai ta aikata zina in ya zanto mai gaskiya ko kuma ya yi aikata ƙazafi ga matar da take miya idan ya ta zanto mai gaskiya duk ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu laifi ne babba kaga a yadda yake a kirarsu ɗaya daga cikinsu dai dole ya yi ridda ɗaya daga cikinsu dole ya yi ridda ko shi mijin ko ita matar shi mijin ya yi idan ya zanto karya yake mata ya zama mai kazafi kazafi babban laifi ne wa ƙazful muhsanati yana daga cikin manya-manyan kaza'ira ko kuma in ya zanto mai gaskiya to ita ta yi laifi don ta tabbata mazinaciya to kaga ɗaya daga cikinsu ne dole ya yi ridda idan a ce ɗaya daga cikinsu murtaddi ne to aure nan take ya ɓaci ba a buƙatar kuma li'ani to dan menene za a zo ana rantsarantsi idan har aure ya riga ya ɓaci da ridda saboda ita ita ridda da zarar ta faru miji ne da mata suke zaune a matsayin mata da miji shi ɗayansa ya ridda to ɗayansa yana yin ridda aurensa ya lalace ba a buƙatar ma sai an je kotu har ya raba aure a aurensu automatically ya tsinke ya katse babu shi idan har ya zanto waɗannan mutane guda biyu ɗaya miji ya zargi matarsa ɗaya cikinsu mai laifi ne kaga ɗaya cikinsu murtaddi ne don murtaddi ne mai yasa za a kawo maganar maganar hukuncin li'ani har a zo a ci ta rantsi ya rantsi sannan a ce aure ya rabu ai inda zai jefe ta ba su yi mula'ana ba kamar yadda muka karanta a jiya aure yana da aure bai lalace ba inda a ce jifan ta yi da lalata ko ya zarge ta amma kuma bai je an yi wannan li'ani da rantsarantsa a gaban kotu ba tana nan a matarsa daga shi li'anin shi ne ya raba auren to da a ce akwai ridda a tsakaninsu to ridda ce za ta raba auren sannan kuma idan ya zanto ita ya tabbata cewa ta yi zinar to da ba haddi za a yi mata ba da ba haddi za a yi mata ba sai dai a yi mata ba haddin zina za a yi mata ba sai dai a mata haddin ridda haddun ridda za a yi mata a kashe ta murtadda ba a kashe ta a matsayin haddin rajmu ba to amma kuma ba haka abin ya nuna ba sannan kuma waɗannan ayoyin suna nuna cewa maganar da wasu suke ɗauka cewa gaskiya ne cewa idan miji ya tuhuma tasa da zina ko kuma aka samu ɗaya daga cikinsu yana zina to aurensu ya ɓaci cewa aurensu ya ɓaci a wannan ba ya ɓata aurensu inda aurensu ya ɓaci ba za a buƙaci la'ani ba da ba a buƙaci la'ani ba yayin da ya yi itirafi shi mijin ya zo ya zanta cewa ya zargi ta cewa zina ce ya ce to kamar ya ce ya gano cewa sun sha nono ɗaya a zarar mutum ya gano cewa matar da yake aure sun sha nono ɗaya da shi shi kenan daga lokacin auren ya mutu Ba ya buƙatar sai an yi wani wani hukunci a tsakaninsu ko ya ce ya gano cewa kafira ce ya gano cewa kafira ce to da zarar ya gano cewa kafira ce to shi kenan aure ya mutu Ba ya buƙatar sai an tsaya an bi wasu wasu hanyoyi daban saboda haka wannan maganar ta cewa tuhuma da zina dan ɗaya daga cikin ma'aurata ya waɗaya tuhuma da zina kawai wannan ya bata aurensu ba gaskiya ba ne ba daidai ba ce sannan Allah ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabur rahim ba wa anna Allah tawwabur hakim ba dan falalar Allah gare ku ba ya ku mutane wa rahmatuhu da rahmat da yake muku tausayin sa gare ku kuma kasancewar ubangiji subhanahu wata'ala mai kyauta ne kyauta mai yawa da limominsa da halittarsa yana saukar da rahamarsa ga dukkan wani wanda ya tuba ya koma gare shi sannan hakimun ya zanto mai hikima ne cikin abin da yake hukunta wa bayansa na kaddara mai hikima ne a cikin abin da yake hukunta wa bayansa na shari'a mai tsara halittarsa ne yadda yake ya ga dama daga ciki har ya tsara wa bayansa wannan hukunci na li'ani ba don haka ba la'ajalakum bi iqabihi kun bi iqabihi ala ma'asikum Allah ya gaggauto muku da hukumarsa akan abin da kuke yi da saba masa ba don hikimar ubangiji ba kuma shi mai karɓar tuba ne to da ubangiji subhanahu wata'ala ya rika tona asirin masu laifi da ba zai rufa musu asiri ba ballantana har a zo a yi li'ani ɗaya mai laifi ɗaya mai gaskiya duka Allah ya rufa musu asiri ba bayyana mai laifin ba mijin ne ko mai laifin ita macen ne duk wanda yana daga cikin rahamar ubangiji yana daga cikin tuban ubangiji yana daga cikin hikimarsa za ka ku gode masa kuma ku kiyaye dokokinsa idan muka duba za mu ga a cikin wannan hukunci na li'ani tabbas abin da yake nuna wato ramar ubangiji ga bayansa wanda ba za ta ɓoyi ba da aka ce mutum mai gaskiya ne wani ramar ta gare shi ubangiji ya ɗaga masa ƙafa ya yi masa sutura a nan duniya ya samar masa hanyar da zai kare kansa daga haddi ya ba shi wata dama ƙara ara masa lokaci na har ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa Ta'ala). babu shakka wannan rahama ce ta ubangiji ga bawansa inda ya ga dama da nan take zai kama shi da laifinsa da ba za a je ko ina ba ubangiji subhanahu wataala zai iya sauka masa da hukumarsa a nan take ko kuma yayi abin da zai fallasa shi ya tona asirinsa a bainar jama'a amma Allah ya ƙyale shi ya ɗaga masa kafa ya shimfiɗa masa wasu hukunce-hukunce wanda ta hanyar su da iya samun karɓatar kansa daga haddi har kuma ya samu dama ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Wani ayoyi duka da waɗannan hukunce-hukunce gaba ɗaya suna nuna mana ƙa'ida babba da shari'a ta zo da ita shi ne al'ahkamu ta kuno ala hasabin zahir laukan alwasu yukhalifu hukunce-hukunce suna tafiya ne gwargwadon abin da ya bayyana gwargwadon abin da ya bayyana ake hukunci da shi ko da kuwa can ƙasa akwai abin da yake ba haka ba ko da abin da yake waƙi ba haka yake ba amma ita shari'a tana gudana ne a bisa zahiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce tana yi wa ku rika kawo min husuma a gabana da kuna zuwa ku kawo ƙara a gabana wataƙila ɗaya daga cikinku ya fi iya bayanin hujjarsa kan ɗayan ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض أينكو يفئي بيان هجسة أكن أم يكما إن يمس هكونشي وغدا إرم بيانا سنجي نقم سدشي إن باشي حق دباناشي با to duk wanda na bashi hakkin da ba nashi ba ya karba? to ya sani cewa ya karɓi wuta balbal yanki ne na wuta ya karɓa shi hukuncin alkali? baya halatta haram baya haramta halal hukuncin alkali da yake yi wa mutane in ya ce abu kaza ya zartar da cewa naka ne to idan ba naka bane alal hakikati to wannan hukuncin ba zai halatta maka shi ba ka ce in ka ci ka ci bulus kuma alkali ne ya ce naka ne saboda ka shi alkali da aka neme shi yayi bibiyi hujjar kowa ta hanyar bayanan da kowa zai zo da su da hujjoji da shaidu da kowa zai gabatar gaban alkali yayin da ya dubi waɗannan hujjoji a zahiri suka gamsar da shi cewa ga mai gaskiya to yana iya masa hukunci da wannan kuma hukuncin ya lazimci wanda aka yi wa wannan hukunci ya zama dole ya karɓe shi wanda ita ce shari'a a shari'a ta sani cewa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu ko mijin ko matar ɗaya daga cikinsu dole ƙarya yake yi ko dai ita ko dai shi ya zanto ƙarya yake yi da ya mata ƙazafin zina ko ita da ta yi rantsuwar da cewa ba zina take ta yi ba ɗan da take ɗauke da shi nasa ne ta yi rantsuwa a kan haka ta zanto ƙarya take shari'a ta san ba wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu ya a anna kuma kazi Allah ya san cewa ɗaya daga cikin ku ƙarya yake ku shari'a ta san da wannan amma a haka shari'a duk ta gaskata su a zahiri wannan ya rantsi shari'a ta yadda da rantsuwarsa ta kawar masa da haddin kasafi ta kuma yadda cewa ɗan da ya rantsuwa a kansa ba nashi ba ne hakanan ita ma da sai rantsuwa shari'a ta karɓi rantsuwarta ta yadda cewa ba ta aikata laifin ba saboda ka ba a tsayar mata da haddin zina ba saboda ka duk shari'a ta ba su gaskiya tare da cewa ba zai yiwu ba akan abu guda ɗaya ɗaya ya tabbatar ɗaya ya kore kuma duk su zanto suna da gaskiya hmm. amma shari'a saboda abin da ake bukata shine a kawo daidaito a cikin zamantakewa ba wani wanda zai rika jin cewa shi an zalunce shi ko ba a bashi haƙƙin damar kare kansa ba shari'a duk ta shimfiɗa wannan saboda haka wannan falala ce daga ubangiji falala ce daga ubangiji shi yasa ƙarshen ayar Allah ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabur rahim ba dinin abin ba sannan za a yi muku hukunci watakila mutum ya ce da a ce ƙarshen ayar ya zan tawwabur rahim da sai ya fi kama da abin da ayar ta kunsa to amma ubangiji subhanahu wata'ala da yake ya fi kowa fasaha sai ya hada tawwabun sai ya ce haƙi. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله شيء إن الذين جاءوا, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم نطق سبب إن الذين جاءوا بالإفك للي waɗannan da ذولك zo da usbatun minkum jama'a ne daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin sa kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum a'a shi alkhairi ne gare ku bi kulli bana wata ala yayi bayanin hukuncin kazafi kazafin da mutum zai yi wa wata can daban wata mace can katangar gida Allah ya faɗi hukuncin sa shine bulala 80 ga wanda ya yi wa wata mata kazafi sannan kuma ya bayyana hukuncin ƙazafi da miji zai yi wa matarsa sai ya kawo wani misali akan shi wannan ƙazafi ya kawo wani babban misali na abin da munafukai suka yi wana na aisha radiyallahu ta'ala anha ya kuma yi bayanin abin da ya kamata muminai matakin da ya kamata su ɗauka yayin da ake yada jita-jita na da karere akan wani wanda bai ji ba bai gani ba wani irin mataki ya kamata mummune su ɗauka domin tunkarar wannan jita-jitar da suke yawo a tsakankaninsu waɗannan ayoyi inan lazina waɗannan ayoyi tun daga wannan aya ta goma sha ɗaya har zuwa aya ta ashirin da ɗaya ko ta ashirin da shida dukansu sun sauka ne a kan sha'anin ƙagaggiyar ƙarya da aka yi wa na Aisha radiyallahu ta'ala anha kowace aya daga cikin waɗannan ayoyi da zamu karanta cikin kwanaki masu zuwa wannan wata mai alfarma tana nuna waɗanda suke yada irin maganganu na ƙarerai ko waɗanda suke jin ana yada ƙarerai kuma suke kasa kunne suna saurara suna jin daɗi tana ƙunshe suna ƙunshe da bayanai ta zamantakewa yayin da wasu labarai suke yawo a tsakankanin jama'a waɗanda duk yawancinsu jita-jita ne ba gaskiya a cikinsu ba yadda ya kamata mominai su ma'amalanci jita-jita musamman ma in ta shafi wani daga cikinsu ko wani babba daga cikin al'umma waɗannan ayoyi suna ɗauke da fa'idoji masu yawa da tsare-tsare na tarbiyyantar da al'umma wanda duka sun faru ne a dalilin wannan hadisa da ta faru gana da Aisha radiyallahu ta'ala anha shi yasa Allah ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum a dalilin wannan hadisa wannan waƙiya da ta faru gana da Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda ake karanta su a ci gaba da karanta su har zuwa tashi alkiyama wanda suke ɗauke da tarbiyya mai girma mai amfanin gaske ga al'umma kamar yadda za mu ji insha Allah. waɗannan ayoyi suna da sababin nuzul abin da ya jawo suka sauka wanda shi ne abinda ya faru na kissar na na Aisha radiyallahu ta'ala anha yayin da suka fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin daga cikin yaƙe yaƙensa kuma abinda ya faru ya faru Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaci hadisin bayanin wannan hadisa daga na na Aisha radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anha ita kanta ya yi bayanin abubuwan yadda suka faru tun daga farko har zuwa ƙarshe Zuhri ya ji wannan labari daga malamansa daban-daban ya ji shi daga sa'id ibn musayyib ya ji shi daga urwa ibn zubair ya ji shi daga alqamatu ibn waqqas ya ji shi daga ubaidillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud dukkanin su waɗannan malamansa ne sun zantar da shi wannan labari na na Aisha radiyallahu ta'ala anha yace kuma duk ya kiyaye labarinsu kuma labarin sashin labarinsu yana gaskata sashi yake cewa wa kulluhum haddathani ta'ifatan min hadithiha kowanne ɗaya daga cikin malaman nan nawa ya bani labarin wani bangare na hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ba'dhum kana aw'a li hadithiha min ba'd wani daga ciki ya fi wani kiyaye hadisin sannan wa asbata iqtisasan لا في بيبير حديث الدكو قد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني هو لا يتياي ده حديث الدكو ولدين بشكنس يقيمه وبعض حديثهم يصدق بعضه ومساش مجانا ستنا يكسك تساش وتباب تبكاد والولا باب قرية جونة وانده يكي لولا مكتش وعلى باري نيتا بتتشي wanda dukansu suka ji daga nana Aisha radiyallahu ta'ala ha? matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kuma ummul mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza arada an ya yakhruja safaran a a bayna nisa'ihi idan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi tafiya yakan yi qura'a tsakanin matansa فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه دوتا wanda yana daga cikar adalcin sallallahu alaihi wa sallama baya daukar wanda ya ga dama ya aje wanda ya ga dama yakan yi qur'a ne tsakanin matansa wacce duk ta ci wannan qur'a ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi tafiya da ita Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ci gaba da cewa fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha annabi zai fita wani yaki sai ya yi mana ƙura'a ya yi ƙura'a fakara da fiha hami sai ƙura'a ta ta fito saboda haka na cinye ƙura'ar fakararsu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai na fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yaki shi ne zazwatu banil musalik ko kuma zazwatul muraisi banil musalik ƙabila ce daga cikin kabilun khuza'a kabila ce ta shirye da kulle-kulle za su kawo wani gagarumin hari madina za su zo su karkashe sabon annabi sallallahu alaihi wasallama su samu dama su kashe shi kansa shugabansu alharis ibn abi dirar shine shugaban kabilar da ya samu wannan labarin Allah ya sanar da shi cewa ga wata kabila can ta ko za ne su karɓi musulunci a gurin mai da'awa to shine annabi yake kai hari amma kawai annabi ya taɓa kai wata ƙabila hari ba amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam azara azara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani musalik wa hum gharuna ay ghafiluna amma su annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai musu hari bagatatan ba ba ba ba shiri ba tsammani ba su shirya ba ba su ma san zai kawo ba abinda kuma ya faru bayan ya ji labari sai ya tura a buraida ibn al-husayb al-aslami sahabinsa yace ka je ka tabbatar min da wannan labarin sai ya je yayin shiga burtu ba a san shi daga ina yake ba ya je ya samu al-harith ibn abi dirar wanda shine shugaban wannan kabilar ya daki cikinsa sai ya gaya masa eh suna nan suna shiri ai wannan mutum za mu kyale shi ba tunda har ya zo ya raba kanmu yayi kaza yayi kaza ya tabbata kan garu dai har buraida ya tabbatar da cewa eh, lalle wannan shirin gaskiya ne za ka yi zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama da bai ce to maza maza a shirya rundunar a fito to a wannan rundunar da aka fito akwai munafukai a ciki akwai munafukai wasu ma ba su taɓa fita yaƙi ba sai a wannan lokacin Allah kuma ya gaya mana cewa su munafukai duk sanda suka shiga cikin musulmi to babu abin da za su ƙara musu sai matsala ba abinda za su kawo musu sai lalata jufi kun fikum ma kun illa khabalan wala awdahu khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum Allah ce da za su fi tare da ku babu abinda za su ƙara muku sai ta barbarewa ta barbarewa kawai za ku ƙara gani yayin da suka shigo cikin ku kuma da za su riƙa. wato yawo kai kawo a cikin ku yabghuna kuma alfitna suna suna kokarin tayar da fitina ba abin da za su yi sai wannan sannan daga cikin ku akwai waɗanda suke daukan kurmato suke daukan asiri suna kaiwa abokan gaban ku to wannan yaki munafikai da dama sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan rijina daga cikin wato daga cikin su ma akwai waɗanda ba su taɓa bin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani yaki ba sai wannan wannan shine yakin da aisha radiyallahu ta'ala anha ke bayani shine yakin ghazwat bani musali a bisa ƙaunin mafi yawancin malamai da tanasirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yakin an yi shi ne a shekara ta biyar bayan hijira akwai masu cewa shekara ta shida amma alqaulur rajih mafi rinjaye cikin maganganun malaman sira ne wannan yakin an yi shi ne a shekara ta biyar bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi da annabi ya yi ƙura'a ƙura'an da na aisha ta fito sai annabi ya fita tare da ita wa zalika ba da ma'un zilar hijab wannan kuma bayan Allah wata ala ya saukar da ayar hijabi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab kada cewa in wani abu ya cewa kai ne kana buƙatar wani abu daga gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai a mai maka to bayan an saukar da wannan ayar ne an saukar da hijabi hijabi shine tsare matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ana barin wasu suna shiga inda suke ba to a lokacin wannan hadisa ta faru ana Aisha tace fa ana uhmalu fi haudaji wa unzalu fihi masirana a tsawon tafiyar nan da aka yi ina cikin darbuka ta ana daukan wannan darbuka a dora akan raƙumin da nake kai dan zo ya da zango kuma wasu su kama darbuka su saukar da ita darbuka shi ne wanda irin rumfar da ake ɗorawa a bayan raƙumi wanda mutum yake zama a cikinta za ta kare shi daga iska daga ruwan sama da sauransu da rana da zafin rana to haka saboda haka wannan darbuka ce aka yi wa da Aisha radiyallahu ta'ala anha aka sa ta a ciki idan aka zo za a tafi za a kama rakin darbuka tana ciki sai a ɗaura wa kan raƙumin idan aka zo tsayawa ya da zango sannan sai wasu mutane har ila yau su kama su sauke ta tana cikin darboka sauraka babu mai ganinta hatta idan faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwihi wa qafala nabi ya gama yaƙe yaƙensa aka yi nasara akan waɗannan mutane lokacin nema annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an ci nasara aka aka samu safiya ta fada a cikin rabon sabit ibn qais ibn shammas ta zama da shine ta fada cikin kasansa ita kuma ya ce ga al shi shugaban safiyatu bint al-harith shi al-harith ibn abi dirar shine shugaban kabilar shine jagora ɗarsa ce ta fada cikin wancan kaso sai a shi sabit ya ce to ta biya shi kuɗi ya yanta ta wata mata mukataba sai annabi sallallahu alaihi sallama ya biya kuɗin aka yanta ta kuma annabi ya aure ta a matsayin wannan shine sadakinta to a dalilin wannan a dalilin wannan duka danginta da suke hannun sauran musulmi musulmi suka yanta su suka ce ba za su bautar da sirkan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum ɗari duk suka samu yanci kuma duk suka musulunta wannan ita ce shine hikimar yin auren wato ba wai ba wai annabi sallallahu alaihi yana yin aure saboda yana kowa buƙatar mace ba a'a in duk inda ya aure ta akwai wata hikima kana komawa tarihin aure za akwai hikima a lokacin inda zai ce wa sahabbansa kowa da aka bashi kaso na bayin da aka kamo da kwarakwarai da aka kamo ya yanta su saboda dangin wannan mutum ne to wani sai ya ji ba daɗi zai ta cewa ya so ya sha wahala ya sadaukar da rayuwarsa ya shiga haɗari yanzu ya samu ganima kuma kawai a zo ce ya rabu da ita kawai sai ya ɗanji ba daɗi wani ma zai iya samun kokonto a zuciyarsa A bi da ya yi kimar aurenta ya zama matarsa sai kuma kowa ya duba ce a ah, to ya zai ya rike ɗan uwan matar annabi a matsayin bawansa ka in yi haka bai kyauta ba sai duk suka ce ku tafi kun zama 'ya'ya duk suka yanta su to kaga wannan ita ce hikima su kuma suka ji daɗi ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu duk suka ce to ruwa duk musulman musulunta saura kaga ba maganar auren dole ko musuluncin dole kamar yadda bakiya suke suke fassarawa shi ne ce bayan an gama yaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama abin da zai yi wa qafala wa da launa min madina annabi ya dawo mun kusa isowa madina azana lailatan birrahili annabi sallallahu alaihi ya sa aka sanar cewa za a tafi a tashi za a tafi da daddare فكنت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش lokacin da bai shere shela cewa kowa ya shirya za a ƙara gaba bayan an yada zango aka tashi za a ci gaba da tafiya ta ce bayan an yi sanarwa sai na tashi da ce bari in yi sauri je biya bukata ta can baya da cikin dare ne ya ce falamma ka zai tu bayan na gama biyan bukata ta akbaltu ilar rahli فلمست صدري فإذا اقني من جزع ظفار قد انقطع ina dawowa wajen masauki na sai na taɓa ƙirji na sai na ga wato tsakiyar da take ƙirji na ta tsinke ta faɗi a can inda na je biyan buƙata ta saboda haka sai ta ce sai na koma tsakiya ce mai kyau mai tsada daga yaman aka zo mata da ita shi da jaza'i zafarin din daga yaman ne a wani guri da ake kira zafar a cikin ƙasar yaman kuma ke tsakiya ce mai kyau saboda haka sai ta kasa haƙuri lokacin ita yarinya ce ƙanƙanwa dudu a lokacin ba ta fice shekara sha uku ba a ga yarinya ce ƙarama tana ji da wannan ya sarkata ta saboda haka sai ta koma dan ta duba abin da yi cikin duhu ne fa habasa nibtiga'uhu dai ta je dai ta laluba dai ta dubawa dai ta dubawa da dade a can وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا حول جي فرحلوه على بئيري سوكما وأن أكدورا الهكين إذن أنزو تفيا ستوكيد ربوكر نانايشا سؤورا أكرا raƙumi, sai suka zo don su cika wannan aikin suka ga darbuka a ƙasa suka ɗaga suka ɗora a kan raƙumi allazi kuntu arkabu raƙumin da nake hawa wahum yahtabuna anni annifi. tsammanin cewa ina ciki sun zaci cewa tana ciki tunda ba laikawa za su shiga waye a ciki ba akwai hijabi shine abin da yasa ta yi makocin shimfidar a lokacin an saukar da hijabi saboda haka akwai tsari haka da suka tashi suka ɗaudar buka sai suka ɗora akan bayan raƙumi ina tsammanin ina ciki yace wa kanatin nisa'u idzaka khifafan wa lam yuhaddalna wa lam yashahunna al-lahmu a lokacin mata a wannan lokacin ba su da kiba yan shafal-shafal suke ba su yi ƙiba ba ba su yi tsoka ba nama ya kulla al'ulkata min ta'am ɗan abinci kaɗan suke samu su ci alam ya san kirin ƙawon sai ƙala alhaudaji fila rahalu wa rafa'u a wannan lokacin ba su yi mamakin rashin nauyin darbukar ba saboda yarinya ce ƙarama kamar yadda muka faɗa shi ne abin da ce wa kun cewa wa kun tujari ya san hadisa ta sinni a lokacin ina yarinya ƙanƙanwa zaka ce shekara ta biyar shekara ta biyar aka yi yakin gazwatu bani al-mustalik lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya shekarun ta 18 shekarun ta 18 a duniya saboda ka an ce shekara ta biyar aka yi kaga lokacin kenan shekara ta goma sha uku! saboda ka tana ai shekara sha uku! bayan kuma tana ai shekara sha uku! ta shafal take a lokacin ba ta da kiba saboda haka dan sun daga suka je shafal ba nauyi kuma daman ga su maza ne masu a ƙarfi haka wannan abin wani nauyi za su ji daman saboda suna ɗagawa ba su yi mamaki ba a ba a fuljamala wa saro sai suka ainihin <clears throat> tayar da wannan raƙumi suka ci gaba da tafiya waya jatto ikdi ba da mastabarar sheshu bayan rundunar annabi sallallahu alaihi wasallama sojojinsa sun yi gaba ni kuma ina ce ina salaliban tsakiyata sai kuwa na ga tsakiyar sai ga tsakiyar fajitu manazilahum wa laysa biha da'in wala mujib ina zuwa wuraren da aka yi sauka sai zato ban ga kowa ba fa yau duk an ba kowa a gurin hata yammamtu manzilil ladhi kuntu fihi sai nace to bari in koma daidai gurin da nake wato daidai bishiyar da aka sauke ni bari in koma can in zauna وظننت أن, أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي نتبت أن تشيوا إن سنت في ذات نيمين سلسة إن سك نيمين سلسة لن تنتو ذات داو بايني إن أكي ودن إن أكي ودن لمي أنا ذات داو سنيميني فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني غلبت عيني غلبتني عيني فنمت إلى نن أذوني kawai sai bacci ya ɗauke ni sai dai bacci lokacin yarinya ce karama amma kuma tana da hankali inda a ce ba wayo ba ta da wayo to da lokacin da bata gansu ba tsohuwa za ta ci za ta fi neman su kuma inda za a dawo neman ta kuma za ta same ta ba to sai ta yi dabara ta ce in suka je ba su same da bari zauna a nan in dai suka je ba su same to nan za su dawo nema na to haka da kuma ta zauna sai bacci ya ɗauke ta wanda duka cikin rahamar ubangiji ne dan ya cire mata wani tsoro daga cikin zuciyarsa idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu haka sai Allah ya jefo mata bacci sai ta bacci a nan take saboda haka mu ma a nan zamu <laughs> zamu dakata lokaci yayi zamu tsaya insha Allah a gobe insha Allah zamu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh